To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillahi uh, tintini muka so zuwa amma lokaci bai permit muna time mun da ya kamata mu zo ba. To yanzu mun zo za mu yi program a kan abin da ke faruwa daga Abuja. Zaman lafiya muke nema. Zaman lafiya ake so daga Abuja ababen da ke faruwa wannan abu a mallumma yana da ban mamaki wannan abu zaman lafiya ake nema abin nan da ke faruwa daga abuja yanzu haka gaskiya ana neman zaman lafiya we need peace in abuja ana neman zaman lafiya kashe-kashe ake yi a kashewa ne a kashewa ne a kashewa ne gaskiya kisan ya yi yawa sa'annan kuma mallumma yawancin mallumma da aka fara wannan abu da ku kullum muna faɗa yawancin ku an yi shiru lokacin da abin ya yi zafi he gaba ɗaya shai mallum masu kowa fito wani faɗi nashi wani faɗi na to amma yanzu abin an yi shiru kuma abin nan ba an daina ba ne yawanci wasu ba su bari ba wasu a da ai magana su ɗaya su biyu shikenan bari kuma yanzu abin ya yi ƙarfi maimakon malluma ku ta fitowa kuna ana zance abin da zai kawo kwanciyar hankali zai kawo zai kawo zai zai hana wannan tashin hankali yanzu abin fa yanzu abin take yanzu abin take gaskiya ana need malluma da kusan kun fara fitowa don Allah don Annabi each and every one of you ya kamata kowa ya fito ya kamata kowa ya fito each and every one of you uh, kuma mun samu pastors masu adalci wayanda suke da adalci suke magana suna maganan kirki maganan arziki maganan kwanciyar hankali maganan da ke kawo kwanciyar hankali yanzu abin da ke faruwa a abuja wai wani moto ne babur na okada ya buge wata da ya buge ta shi ta mutu ta wanda babur nan ya buge ta anniya ce krista ce ita wannan babur moto ya buge ta ta faɗi ta mutu to mutuwanta yanzu ya zo ya kawo babban fitinan da ke tashi babban fitinan da ke tashi da abuja kisa kawai ake ta yi kisa kawai ake ta yi a abuja kisa kawai ke faruwa to amma kan haka da aka zo babur ya buge ta ku duba abin da ya faru babur fa ya buge mutum ɗaya kuma wannan da gangan yayi ko ba da gangan yayi yanzu kowane kishin aka yi za mai da shi ya zama kamar faɗan musulunci da krista ana son a mai da shi kowane kishin wani abu kaɗan ya faru ana son a mai da shi faɗan krista da musulmi which ba shi yake nema ba abin da ya faru kan batun daboro ya riga ya wuce ya te yanzu malluma ya kamata ku fito kuna preach kuna wa'azi kan da za a samu zaman lafiya abin da ya kamata a yi kenan ku duba abin da ya faru yanzu motoci aka tsare kowane motan wai eh, bahaushe da an gan kawai ana faffasa motan ne amma za mu zo muku eh, gradually ku ga abin da lalle abin da ke faruwa To, jama'a kun gani abin da ya faru kenan. Yanzu mutum ɗaya da babur ya buge ta. Ku duba irin abin da ke faruwa, yanzu mutane ake tsarewa bakin titi, motan da ke wucewa duka. Ana farfasa motan ne. Duk motan da ya wuce, ana farfasa motan ne wato tunda babur ya buge mutum ɗaya, ta fadi ta mutu. to yanzu ana tsare duk musulmin da aka iske shi hanya ne kawai ake kashewa daga abuja kuma abuja nan ba kaman sakkwato ba ne a ce wai a ah, musulmi ya fi yawa ko garin da kowa yake kowa na wurin najeriya kan kansa kowa na wurin kar bari abun nan abun nan da ake ganin wai abu kaɗan da ya faru wallahi yana girma yana girma ko ka ga ga shi wani abu karami amma babban abu ne da yake faruwa babban abu ne da yake gudana yanzu a kashewa ne a kashewa ne a kashewa ne a kashewa ne yau titi fa aka tsaya ake tsarewa duk kowa zai wuce shi an faffasa motan shi kuma wai an an kisa ba tsare mota a kashe a yi ba a'a kuma an yi kisa an yi kisa mutane an kashe mutane ba tsare mota kaɗai ba an kashe mutane to wannan abu zaka za bar shi ya gudana gaskiya ana neman kwanciyar hankali ana zama an kashe an kashe mutane da yawa she yanzu bayan an tsare titi ake ta farfasa motar mutane ana ta uh, aka ga dama a bakin titin bayan haka aka je masallaci aka je aka sa wuta aka kona abin da ke faruwa jama'a ku gani masallaci fa wai aka tafi aka sa, aka sa wuta ana kokona ana bin gidajen hausawa ana bin gidajen hausawa ana yaki which ba haka ake so ba dan Allah da adabi ina sarakan kasa ina police ina commissioner na Abuja ina sarki ina governor na Abuja dan Allah dan annabi me kuke yi me kuke yi shirun ku duba abin da shine babban titin shiga Abuja a nan wajen Bebe Ina ke rikici tsakanin musulmai da arna wanda wancan hayakin da kuke gani sun kona masallaci ne masallaci ne fa wallahi wa masallaci masallaci aka je aka sa wuta aka kona aka kona masallacin yau abu haka ya ta gudana shin za a samu zaman lafiya kuwa Wani abu ya fara da kaɗan yana ci da kaɗan kaɗan kenan fa ya fara da kaɗan kaɗan yana ci don Allah don annabi shugabanni gwamnoni Baba Buhari, Baba Buhari, Baba Buhari dan Allah dan Annabi me ake yi? Kaga ashe ya kamata shugaban kasa ba ko me zai faru ka kama baki kai shirin ba. A'a. Ba ko me zai faru shugaban kasa kana shugaban kasa ka kama baki kawai kai shirin ba. A'a. Akwai wasu ababa ko da mutanen da ke surrounding ka around ka ka nuna musu wannan abu yanzu ya fi karfin ka ya fi karfin shirin ka ya kamata ka tashi kai magana. ana ɗaukar wannan abu da wasa-wasa gaskiya ana neman ana neman zaman lafiya gaskiya zaman lafiya ake nema ana ganin jama'a ku hakuri network na ya kawo matsala in na dawo in ya dawo ku barin sani network in ya dawo ku barin sani eh, bayan tiktok ba ku ba yan facebook network in ya dawo ku barin sani wannan abu ya fara ci ina zuwa Uh... jama'a don Allah in ya dawo da kyau ku zana mini yes network ina na rawa in ya dawo ku zana mini yes ɗan facebook in ya dawo ku zana mini yes in ci gaba network in ya dawo da kyau ku zana mini yes ɗan facebook ɗan tiktok ba ku ba in ya dawo ku zana mini yes in ci gaba to ina ganin barin barin je off kenan saboda na ga kaman ba ji na kaman eh, na samu network problem kan facebook ko kaman na da matsalar network malam bet yan tiktok ba ku ba yan facebook nake mana barin je off kenan yan facebook in kuna gani na in kuna ji na da kyau ku zana mini yes in gani nan da wani one minute in dai ba ban ga yes ba ya kamata je off kenan sa na ga shi na ga yes can kuma na ga gaskiya na samu matsala network network na samu matsala all right okay no problem tun da nan ina gani okay jama'a kaman kan da nake magana wannan abu gaskiya yana kawo babban mishkila sosai which da ake neman shugaban ƙasa a ga ka yi magana ko da ba komai shugaban ƙasa ya yi magana ko da ba komai a daji bakin shugaban ƙasa ina ministers ina gwamnoni ina gwamnoni kuke ina shugabanni malluma yawancin malluma lokacin da batun daboran da batun daboran nan ya jawo gawa ba duka lokacin da batun daboran nan ya tashi ga manyan malluma kowa ya fito wanda ba masu son aji su wanda ba su son aji su kowa kowa ya fito ya sa baki ko fito ya sa baki ciki amma yanzu baban wala Allah wancin wasu malluman suna ganin kamar an kare komai ya shiru ba kare ba yau haka ko ta baiwa Allah da ta kira ni ta ta min audio WhatsApp kuka take ta yi wai ta shiga kan TikTok yanzu sakana ake yi kuma wannan kashedi da zan yi ma ina gani zan wannan kashe wasu malluman an zauna an shiru kuma wannan kashedi ma da zan yi zuwa ga wasu musulman mu don Allah masu sakana ku daina ku daina duba wai in mutu wai mahaukaci ne ya biyo ka kai ka tube riga kana cikin rafi kana wanka ya zo kwashe kayanka kai ka bi shi da gudu za ka fita ka bi shi tsara da gudu waye mahaukacin masu zuwa akwai ababen yanzu sakanan zai yawa akwai wasu ababen mutum kaka sa ma hankalinka ba ta wurin ma kamar wai wani ya zo sa wata ta tana min kuka kan wasa tana kuka wai don Allah sarki zaki ka duba wannan abu da ke faruwa kan TikTok abin yanzu ya yi ƙarfi abin ya yi yawa tashin hankali ne ko na son a shi kuma malluman da kuka zo kuka fara karatu kuka fara zantuttuka akan wannan abu ashe bai kamata a ce kun shirin ba yanzu da aka je aka yi haka yanzu wai abuja an bi gidaje aka je ana fashe-fashe wai an kashe mutane da yawa sa'annan kuma har an kona masallaci don Allah ya isa kana kuma muna roka wannan wasu musulmai da ke cewa a'a she an rama don Allah duba mu yi hakuri sannan ramawan ba san wanda kansa wanda zai kare a kansa ba wani ramawan kana ganin zaka je ka rama wallahi zaka rame ne yanzu abin da malluma suka ce wai doka akan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ci zarafinsa duk wanda ya sakin baki a kanar sallallahu alaihi wasallam to kaga abin da ya kamata mu duba kenan to amma yanzu yanzu na annabi an daina an aji an aji amma akwai wawayen da ke saka irin mas kan tiktok su saka mas da wani ya turo min wannan video don Allah masu turo min wannan video don Allah ka ku sake turo min wannan video i don't want to hear that yanzu da aka je ka kona ya sunan shi nan masallaci aka kashe musulmi she musulmi kuma su ma suka tashi she aka bi krista church eh, wurin uh, wurin aikin su aka kona shaguna aka kona shago ka duba gashi nan shi ma yana kukan kudin shi musulmi na kukan masallaci musulmi na kukan masallaci an kona an kona ma musulmi masallaci gashi shi kuma yana kukan kudin shi 1 million an kona millions ne go warehouse man ne go plywood ne go yeah to close to 1 billion naira ee negodu hundreds of millions mmadụ n a b a k ụ negodu hundreds of millions mmadụ n a b a k ụ e b a ka i h m a d ụ mere n a w s a n o b o d a kedu i h m a d ụ mere n a w s a n o b o d a biko a n y negodu ihe d ị m a d ụ negodu millions of naira d i b o n a b a k ụ jizọs kraịst a y ị ka i h m a d ụ mere n a n o b o d a biko ihe mmadụ mere n a n o b o d a biko to ka duba kukan ga da yake yi an kona masa kayan da ke worth billions of naira billions of naira in ji shi billions of naira an shiga kasuwa yanzu musulmi kuma shiga kasuwa ya ja kona yanzu tsakani da Allah da Nabi abin da kamata mu yi tunani mu duba shin da gaske Krista abin ya kusa kai lokacin election irin wayannan fitittunu duka za janyo shin gaskiya eh, eh, Krista ya je kona masallacin kowa mu na mu yi tunani shin musulmi ya je kona ce ce eh ya je kona kasuwan kuwa a zauna ya tunani wannan zai zama wani sabotajin cewa wannan Allah ma ba haka bane amma wannan ana rokan shugabannin ƙasa shugabannin ƙasa ake roka don Allah wannan abu ya fara kaɗan kaɗan ba san da zai kare ba ku sake ji na gudu warehouse man na gudu plywood na gudu ya close to 1 billion naira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 billions of naira in ji shi wai billions of naira aka je aka sa wuta aka kona su kuma sun je sun kona masallaci sun tsaya titi sun tsare titi suna fasa motoci kowane mota aka gani su ma sun tsaya titi su ma suna konawa su ma suna yin kaza to gashi nan yanzu shi ya zo yana kuka an shiga masa kasuwa an je an kona masa kuɗi an kona musu kuɗi an kona musu shago an kona musu da abin da kama eh, abin da suke da shi <coughs> musulmi kuma ya shiga eh, an shiga kuma masallaci an ji an kona masallaci yanzu musulmi na kuka masallacin shi an kona masa masallaci su kuma gashi suna kuka an kona musu kaza dan Allah dan annabi yaushe za kawo stop to this yaushe za a daina wayannan ababa duka wani ya zauna gidansa yana wani maganganu maganganu daga dama ba ka wurin ne da kana wurin wala Allah addu'an ka yafi na mai ciwo ka yafi na mai ciwo wani bai taba ganin bala'i ba shi yasa in ana bala'in shi yana ganin ayi ayi ayi a'a mu da muna roƙa dan Allah dan annabi shugabannin kasa a tashi a tsaya dan Allah ya isa haka nan ya isa haka nan inda abin yake shiga ba wuri yake fita ba yanzu dan Allah ku gani ku duba abin da ke kai kakka damu aboki na kakka damu to mu dai ga mu abuja ta kwaɓe tsakanin mu da annan nan sai yadda allah ya nufa da mu yau yau sai dai yadda allah ya da mu ga mu da mu da annan nan yau sai yadda allah ya da mu mu da annan nan yau sai yadda allah ya da mu gaba daya ka duba su da arnan nan ga sunan a abuja she yanda allah ya yi da su she yanda allah ya yi da su inda abin ta kai yanzu ni ina roƙa a matsayina na musulmi ina roƙa 'yan mu musulmai a ceasefire ina roka yan uwayen musulmi a ceasefire a samu hakuri saboda a yau akwai wani ɗan yaron da ya zo yake magana gaskiya shi na tausaya mai an ja baya aka gudu aka je aka tsaya kan wani tudu kan wani dutse an kashe musulmi an kashe kirista. wanda ta yi wannan abu an ɗauki doka a kanta which dai a wuri na daidai ne which dai a wuri na daidai ne to amma yanzu inda abin yake zuwa inda abin yake zuwa yanzu tsakani da Allah ake yi an ga farkonsa shin an san kan da zai kare an ga farkonsa an san kan da zai kare an san ƙarshen abin abin da ya kamata mu duba kenan wa'anda za kashe su ko a kashe su in an ce na ita da boran ya faru ya faru ne sanadiyan da bora ta taba janibin janabin annabi sallallahu alaihi wasallam which more understand to amma wannan na abuja ya zo ne wani ɗan mashin okada wani ɗan mashin okada shi fa wanda uh, ya buge wata shi ta mutu yanzu shi aka fara bibiya aka kashe ana zuwa ana tsare titi nan da na nuna muku aka kashe yanzu ka zauna kai tunani wannan abu ga abin da ya faru amma ni da kai murka mun san sosomi inda abin ya faru amma kai abin da ya bani mamaki tir jama'a ku zauna ku yi tunani in ya kai lokacin zaɓe she ka ji ana cewa wai in ya kai lokacin zaɓe kenan mu zauna mu yi tunani in ya kai lokacin zaɓe she ka ji an ce maka wai ya kamata ya kamata duk musulmi ya zaɓe in ya kai lokacin ya zaɓi ɗan uwansa musulmi tsakaninmu da Allah da annabi wannan maganan da ake faɗa cewa wai ya kamata ya kamata in ya kai lokacin zaɓe duk ɗan uwanka musulmi in ka je ka zaɓi ɗan uwanka musulmi tsakani da Allah da annabi duk mallumma mallumma manyan musulmi tun daga kan mallumman musulmi tun daga kan mallumman musulmi da yau suke cikin election tun daga kan mallumman musulmi da yau suke cikin election da kuma wa'anda ma ba mallumman ba musulman da ake cikin election da wannan abu ya faru don Allah ku kawo mini ɗaya mutum ɗaya mutum ɗaya doga ya sa shi cikin wannan abu shin menene tun kan shugaban ƙasa tun kan shugaban ƙasa har ƙasa kawo mana mutum ɗaya da ya sa bakin shi cikin wannan kuma ku zo ku yi magana ba na tashin hankali ba ku kawo magana da zai iya kawo kwanciyar hankalin ƙasa abinda kawai ake nema kenan abin da kawai ake so kenan amma wa wane ne ku gaya mini wa ɗaya ɗaya wane ne ɗaya a cikinsu wa yasa ba su da baki ne wakiltan wa suke yi wakiltan wa suke yi a wurin wa suke wakilta a wurin shi shi sa kada wani ya zo mana cikin wannan election ya zai ce mana wai ka zabi wani a a zabi wanda zai kawo kwanciyar hankali kawai ina gani shine muhimmanci domin yau jiya mun karatu da mun karatu da mun karatu da Sheikh Junaidu mun karatu da Sheikh Abdul Fatai mun karatu da Sheikh eh, eh, ga sunan Sheikh Malam Musa Yusuf Asad da sunna da sauransu kan wannan kadiya wani hakki musulmi zai iya kwatar maka da ya wuce hakkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani hakki ja ai wannan eh zai ya kwace mana hakkin mu domin mu yi sallah da kai da sallanka da kowa annabi ya fika da kai da iyayenka da masallacinka da sallanka astaghfirullah lazim annabi ya fi ku to in dai batun maganan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zo sha ce wayannan shugabanni da aka zabe su na musulunci su wakilce mu suna gaba kowa zai iya kama bakin su yayi shiru bai magana menene a'a in yayi magana tuwon bakin shi abincin bakin shi nan za a kwace masa abincin bakin shi in dai yayi magana yana ganin cewa abincin ba za za kaman za kwace masa abincin bakin shi ne dan Allah dan annabi ina amfanin su dan Allah dan annabi wani amfani kuma suke da shi da no no ni da ni kullum na magana na freely ba ba ba abin da ka kami ne ba na tsoron ka ba abin da ba abin da ka yi kami ne shi da kawai mu yi zaman lafiya ba abin da za ka yi kai mini shi ne kawai mai zaman lafiya ba abin da za ka yi kai mini shi ne kawai mai zaman lafiya ina suke ba su da baki ne amma wallahi da kazan gidansu aka taba da kazan gidansu aka taba to da yau za ku ga honorable wani, minister wani, governor wani.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 negodu negodu hundreds of millions mmadụ n a g b a k ụ negodu hundreds of millions mmadụ n a b a k ụ e b a k e d i h m a d ụ mere n d a w s a n o b o d a k e d i h m a d ụ mere n d a w s a n o b o d a biko noo negodu ihe ndị m a d ụ negodu millions of naira d i b o n a b a k ụ jizọs k r a s t o a i ka i h m a d ụ mere n d a n o b o d a biko noo ihe mmadụ mere n d a n o b o d a biko n o gashi shi ma y n a kuka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 ya hassasa to amma wannan wai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai aka tafi yaki ko ba haka ba ai yakin musulunci aka tafi shi sayyidina ali wai ya kada wani kafiri zai kashe wannan kafiri Wai shi kafirin ya tofa masa miyau a huska ai jihadi ya tafi jihadi yaki ne zai iya kashe shi amma washe imam ali shi yake kashe shi shi sauka kansa ya wa ka tabbi na ali ka samu can za ka kashe wannan kafiri ka kiya wai shi sai na ali ce in ya kashe shi a da moment bai kashe shi saboda Allah saboda annabi ba ya kashe shi ne saboda haushin miyon da ya tufa masa shi sa mu ɗauki wannan example kawai mu ɗauki wannan as example mu ɗauki wannan as example okada ne ya ya ya ya ya ya buge wata ta mutu da ta mutu su annan krista suka zo suna tsare titi suka fafasa kowane mota abubuwan da suke son su yi duka suka yi aka bi masallaci aka aka kona masallaci aka kaza kai ma musulmi aka bi ah, sunashin nan kasuwa aka ja ka kona musu kuna ganin ga namiji yana kuka what billions of naira an kona musu billions of naira yana kukansa yanzu kisa kashe kashe ake yi ashe ya isa ka dan Allah manya afto a tsayar da abin tunna za mu bude layi kenan za mu bude layi kai da zaka kira ka tsaya kan abin da muke tattaunawa ya isa haka manya ko me zai faru an san farkonsa amma wallahi ba san ƙarshensa ba wallahi ina tausaya wa waɗanda ba su da ƙarfi talakawa kawai ake kashewa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki to eh, na san ka ma kira sunan ka ne sunana buhari ina kira daga katsina malumfashi to babu buhari ah, masarautan ka ba kai kokari ba dista sarki zaki ina ma fatan alheri muna amsa babu buhari to malam buhari zaki wannan wato babban matsalan da yake faruwa a Najeriya a nawa fahimta. Hmm. Ka gana ɗaya Inspector General of Police musulmi ne. Okay. Na Abuja. Na Abuja. Eh, Inspector General Police musulmi ne. Okay. Chief of Staff musulmi ne. Ga sunan dai shugaban sojoji musulmi ne, shugaban kasa musulmi ne. kuma wannan program ɗin da kake wannan abin da yake kan faruwa yanzu haka wannan wurin ba shi cikin gari ne a abuja duk da zai na gefe amma na wanda abuja ne ba wai wasu state ɗin da suke kusa da abuja ba mm. muna da shugabanni ne marasa tausayin mu a najeriya me rashin tausayin mu ba su tausayin a cikin kiristocin shugabanni na gefen kiristoci ba su tausayin talaka wasu daga ciki shugabanni musulmai na gefen musulmai ba su tausayin musulmai talakawansu in ba haka ba yanzu wannan abin da yake kan faruwa ministan abuja ya je wannan wurin ya gani musulmi ne ministan abuja amma yanzu haka ya tattara da shi da shugaban kasa da wasu ministoci sun tafi dubai Inna A turai kake sarki zaki. Yanzu duk abin da yake faruwa akwai abin da in bai kai wannan girma ba a turai. Wasu a cikin shugabanni za ka ga wallahi ba su sai dai su resign a ce sun resign akan hmm. kujeransu. Kai kana batu a turai? Kai kana batu a turai? To ba a turai ba abin nan da ke faruwa a Najeriya. Amerika yana da abu daya. Amerika saboda kishin kasan shi. Ko mutum daya yake Najeriya. she ya je ya ɗauko abin shi ya je ya je ɗauko property shi shi na shi shi mana shi kenan inda ake yaki duka ka duba turai duka suna su suna fight mutane su ah ga mutane mu bari mu je mu kwaso mutane mu mu kawo su in kana da passportin gari ka zama dan gari an ji a ɗauko ka kawo a zuwa kwaso ka to kaga giya afirka najeriya ba mu da kishin kasa yau ga fitina nan da ke faruwa yanzu ma nake ji a bakin ka wai commissioner da kuma dan eh, shugaban kasa sun san ga abin da ke faruwa kawai sun tattara kayan su an je an je Dubai me kuka je nema Dubai sun tafi Dubai yau me kuka je nema Dubai kan ga kasanka ana tashin hankali sun je ta'aziyar shugaban kasa da ya mutu da ta murna kuma sabon shugaban kasa to kaga muna wata kasa ne wanda tsakani da Allah mu ba a san yancin mu ba saboda haka mi addu'a ko musulmi ne zai zama shugaban kasa ko krista Allah ya bamu wanda zai tausaya mana amma ana gora kan talaka ne wallahi tsakanin musulmi da krista a wani gefen mm. shugabannin wani lokaci kansu ɗaya ne mu dai mi addu'a Allah ya kawo mana mafuta a bar kashe mu ba dalili Allah ya ƙara haɗa kanmu kawai ga Amin. Amin. Mun gode Allah ya saka maka da alheri Malam Buhari. kace mana a Allah ya saka maka da alheri. Amin amin Malam Buhari mun gode Allah ya saka maka da alheri mun gode. mun gode sai Allah To jama oh next caller ya kuri calling calling ka ya ka ka call back. <sighs> Jama ku ya kuri minti ɗaya. Minti ɗaya. <sighs> eh na gode gimbiya alright jama'a kamar kan da muke faɗa kai kakka damu aboki na kakka damu to mu dai ga mu abuja ta kwaɓe tsakanin mu da annan nan sai yadda allah ya nufa da mu yau yau sai dai yadda Allah ya da mu ga mu da mu da annan nan yau sai yadda Allah ya da mu mu da annan nan yau sai yadda Allah ya da mu gaba daya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tanti zaki ai wani lafiya Lafiya kalau kola sunan ka da inda kake kira Sunana Usaina Abdullahi daga Abuja Nigeria To Malam Hussein Abdullahi muna jin ka Malam Hussein. To wannan abu da yake faruwa sai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yi Allah ya keke mu. Amin. Amma wannan abun da yake faruwa sarki zaki Yadda da ne kun shugabanci. ga wannan abun ministan abuja da aka ce sun tafi da shugaban kasa dubai ai an taɓa tarin sa a wannan wajen har motocin shi an kona an kona motocin shi ministan an kona motar ministan a wajen amma bai ɗauke na action ba mm. abin da ya ba su karfin da suka daɗe wannan abin kenan okay in ba haka ba kasuwa ne da take da ya'ai da take da mutane da dukiyar da ya fi tiriliyon a wajen saboda wajen kasuwa ne inda an mutu abin da an suka yi na farko an ɗauki asalin legal action a kansu da wannan abin bai faru ba. Haka ne? fahimce ka na fahimce ka kaga anan anan anan na fahimce ka eh, malam Husaini anan ya kamata mu yi kokari mu kai zuciya nisa mu tausaya wa musulman da ke wurin yanzu haka ba talakawan da ba su da karfi suke kwance ba su su tashi mu tausaya a samu zaman lafiya shine farko abin da ya kamata mu fara nema eh very good na gode muna jinka da hanyar da za mu rama shi ne mu ci zaɓen su ko mu zaɓe masha Allah masha Allah mun gode maka sosai Allah saka da alkhairi mun gode maka sosai mun gode mun gode mun gode okay uh, ah, kola da kake call ka ya hakuri ban sa abin da ya sa ba da na end call kamin ce zan pick wani shi kaga calling ya cut ya yeah <sighs> okay eh, kira a kira kiran da ya shigo dai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola na kola ya suna kargan da ke kira barka da wannan lokaci barka ku malam abba to muna jin libya to Mala abba muna jin wallahi sarki zaki na ga abubuwan da yake faruwa wannan abubuwa kamar yadda na ji a mai kiran da ya gabata ya faɗa karantowan siyasa ne so yan wancan bangare su haɗa wata husuma mm. domin wayannan bangare su masu su su kai martani to sai abin ya koma faɗace faɗace a ce gwamnati ce ta gaza domin wasu bangaren su dinga samun samu nasara cikin sauki ah. so duk irin wayannan abubuwa ya kamata a ce mu waye a daina yaudaran mu da irin wayannan abubuwa ah. wai sai a zo a ba wasu talaka ko da yake an kashe mu da talauci ne wallahi sai ka ga mutum an ba shi dan wani kuɗi zai iya kashe dan uwansa very bad ji wa dan uwansa rauni ko ya abun babu kyau Allah ubangiji ya ka mana sauƙin wayannan lamura amen akwai matsalar shugabanci kwarai da gaske babu kwarewa cikin shugabanci shi shugabanmu kullum yana cikin yawo ya je waccan ƙasa ya je waccan ƙasa ya je waccan ƙasa baya iya bibiyan abubuwan da suke faruwa a ƙasa ya iya magance su. Eh, shugaba kaman abin ya over shi ne fa. Kamar irin yadda zulum a ah, gwamnan Borno yake kula ya je can garin ya je can ƙauyen ya je can ƙauyen inda zan samu irin shugaban ƙasa da zai dinga irin waɗannan abubuwan in ya ba da aiki ya dinga bibiya komai kawai ya dinga bibiyar lamari ya dinga sanin abubuwan da zai amma shugaban mu kullum ya je waccan ƙasa duk yan duniyar nan za ka inda bai je ba a ƙasashen duniya nan kaɗan ne wallahi. a wai makoki baya da ba. tafi kullum ya kasa magance abubuwan da suke faruwa cikin shi Na'am. Irin wayannan abubuwa da suke faruwa sai dan mun ce Allah ubangiji ya kama da sauki. Mu kuma sai mu dan gyaggyara abubuwan da muke yi. Duk da cewa sun saka mana talauci babu yanda zamu yi. Sarki zaki Allah saka mana alkhairi. Amin amin amin. Mala Abba Ali mun gode Allah ya saka maka alkhairi. Mun gode mun gode mun gode mun gode. To kamar kan da muke faɗa Allah ya kawo mana zaman lafiya kuma muna roka duk musulmi Rai kokari ka ba wa kanka hakuri saboda abu kaɗan ake ganinsa kuma irin fitina baya da kaɗan fitina baya da kaɗan mun ga farkonsa haka muke ganin farkonsa masallaci ɗaya kasuwa da kuɗi da yawa nasu kenan motoci kaza kaza yau ka duba ga 'yan uwayen kama musulmi duba gudu aka yi hijira hijira kan dutse hijira aka yi kan dutse aka ja ka boye to kaga ya kamata mu tausaya a ajiye a aji kowa ya ajiye bakansa kowa ya ajiye bakansa kira na ƙarshe kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola alaikum assalam warahmatullahi ta'ala kira kira kola ya suna kargai naki kira suna ismail daga nan garin fatakot to malam ismail daga fatakot gaskiya ne so kayan sarki zaki wai na abubuwan da ke faruwa kamar yadda kola wanda ya gabata ya faɗi da karatowar siyasa ne za a iya ba mutum abu kalilan ya kashe ɗan shi so mutanen nan ba sun san kansu kuma shugaban ƙasa ma mai zuwa sun sani to amma mu nan mu da muke talaka ba mu san abin da muke ba muna faɗa wa junanmu muna jima junanmu rauni muna illatar da kanmu a a wahi ba su damu da mu ba so abin da ya kamata mu talaka mu gane cewa mu san matsayinmu kuma mu san wani irin matsayi suka dauke mu wannan mutanen kansu suka sani ba talakawa suka sani inda a ce sun san da talakawa da duk wa'innan fitintinin da ci sun dau action a kai amma ba wani action da suka ɗauka. kawai su dai idan 'ya'yansu suna zaune lafiya da matansu su ma suna zaune lafiya shi kenan kawai ba su damu da rayuwar talakawansu ba su abin da kasar take ciki kenan sannan kuma kamar yadda ya faɗi yadda gwamnan barna yake yana bibiya ayyuka da ake yi sannan kuma gwamnan barna yana bakin yau ƙoƙarin shi ba gwamnan mu bane amma muna yabawa da abin 100% muna yabawa to amma wannan shugaban ƙasar namu sai dai kawai godiya da fatan. alkhairi kuma ba ka zaki shugaba sai dai ka mai addu'a masha Allah shirya su masha sannan kuma mu ma talaka kamata mu jawo mu jama kanmu kunne da kanmu mu san abin da muke yi ba tun yanzu aka fara ba wannan ƙasar ta riga da ta kai wani hali Allah kaɗai zai iya ce mu ba mutum ba to ya kamata mu ma mu dage da addu'a ko mu koma wa Allah barin Allah da aka yi shi ne Allah ya ban mu da halin mu shin za mu iya yi makan mu Allah ne dai da muka bari shi za mu koma wa shi zai iya mana wani ba zai iya mana ba Shi ne kawai Masha Allah mun gode maka Allah saka alkhairi kola next kola don Allah na ce kira ni karshe kenan amma zan baka dama kai magana bayan ka ba zan da kira ba kuma assalamu wa ba aka ba wa miliyan biyar السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله كولا سونك daga nake magana alai sani ne daga makka to a alai sani kwana biyu Ya gari sarki zaki a harkoki. Alhamdulillah mun gode wa Allah. To da fatan kuna lafiya. Ya ne bari ku goyi wannan shiri ne ma dan cewa abu. To masha Allah muna jin ka. Sarki zaki kasar nan tamu a gaskiya ba mu da wata ƙasa da ta fita a duniya. To ya kamata ƙasar nan in za ta zauna a guda ɗaya a zo a yi tsari na gaske kowa ya kiyaye haƙƙin kowa. kowa ya kiyaye yancin kowa a zauna lafiya na'am Alo, ana jina? Ana jin ka. In kuma hakan ba za ta yi ba sarki zaki to a raba ƙasar nan da Allah kowa ya kama. Ah, kai kana kai kai <laughs> kai don Allah da dai kai a daina taba addinai kace a raba ƙasa a daina hatsaniya irin wannan a raba ƙasa <laughs> eh a raba mana sarki zaki yanzu haka alasani alasani ya hakuri ya hakuri mai gidana alasani yanzu haka daga ina kake yanzu a daga saudiya nake yanzu ka kace yaro baka sa kana saudiya wa'anda ke najeriya abuja nan ka san irin wahalan da za sha in an zo raba kasa wallahi A to ai ta ne in ba za a zauna lafiya ba kasar na fahimce ka na fahimce ka Allah ne kawo zaman lafiya lissani wallahi na fahimce ka ma Allah kawo zaman lafiya ya fi na Najeriya ra'ayi na kenan tunda kaga yanzu su suke ta sosai a raba kasar nan kuma muna ganin cewa in an raba kasa mu ba mu da wani abu ba mu da ruwa ba mu da to akwai kasashen da ba su da ruwan kuma suna zaune lafiya idan abu ya ci ya wa a raba mu haushi muke ji idan mun ga yan uwanmu ana kashe su a hanya haka kawai ka ɗauko kaya malam ka biyo hanya wai mutanen nan in a yankin su ne sai su rika tare yan uwanmu suna kashewa suna kona mana dukiya mu kuma a karewa ba a yin wannan harkar ba a kona konan nan in dai ba wani rikici ne ya tashi mai tsanani ba to kaga in ba za a haɗu a yarjejeniyar zaman lafiya ba kuma wajen zaɓen shugaban ƙasa ina ba da shawara don Allah a zaɓi mai ƙananan shekaru a kyale da tijawar nan su huta ba za su iya da Najeriya ba. Mm. A sami mai kananin shekaru arba'in arba'in da biyar hamsin. Eh wa ina ba shawara irin su waye sha'aban sharaɗa irin su isa alifan tabi duk su fito takarar nan da Allah. A samu mai karancin shekaru wanda zai iya sarrafa komai. Su da tijawa girma ya kama su ga sha'ani na girma ga wannan kasa mai tarin al'umma mai tarin kalubale to shawarar da nake barwa kenan mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode to jama'a <coughs> mun tsaya nan iya zancen kenan Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kiyaye mu da fitina Allah ya kiyaye mu da bala'i kada kake neman fitina Allah cire ka Najeriya kai ka wani gari ka je ka hadu da wannan fitinan ka wani wuri fitina da bala'in ka koya zaka roki Allah muna rokan Allah Allah kai karbi wannan addu'an ka amma in dai fitinan da bala'in kake so an da Allah ya doke ka kai ka wani gari daban wannan fitina da bala'in ya zai cika da kai amma Allah ya kawo mana zaman lafiya dukkan mahalittar musulmin duk duniya gaba daya alfaman ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ta jama'a na bar mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh